Wannan taron gaggawan ya biyo bayan taron da shugaban Najeriya Bola Tinubu, shugaban kungiyar ECOWAS ya kira a ranar 30 ga watan Yuli, inda kungiyar ta baiwa gwamnatin mulkin da ta hambarar da zababben shugaban kasar Nijar, Muhammad Bazoum, zuwa ranar yau Lahadi da ta dawo da shi ko kuma ta fuskanci yiwuwar amfani da ƙarfi. matakin da wasu masana a nan Ghana suka ce ba zai haifar da sakamako mai kyau ga kasar Nijar da sauran kasashen yankin ba. Masani kan harkokin tsaro a Sani ya ce idan aka yi la'akari da matsalar tsaro na masu tsaurin ra'ayi da ake fama da shi a wannan yankin yaƙi da Nijar zai ƙara ba su damar gudanar da ta'addancinsu. Nijar babban ƙasa ne kuma already a cikin West Africa muna da challenges mu so far as batun tsaron mu is concerned. Uh, muna da yan jihadist da ke Nijar, Mali, Burkina Faso, Chad ko ina. So in aka yi wanga yaki ya ba su opportunity su iya su regroup kuma yanzu yakin da kake duba ya last maybe bakwai ko wata yanzu ya yi fi shekaru da yawa and uh, wanga batun kudi ne kuma batun mutane ne kuma yakin gaba namu ban mhm, na wasu ne wanda ke cin amfanin a uh, rashin zaman lafiya to ya kamata mu yi careful kwarai kanal umar sanda mai ritaya tsohon jakadan ghana a masar ya ce idan sojojin ecuador suka nemi shiga nijar ba da izinin kasar ba za a gwabza yakin da zai shafi kasashe makwabta idan aka yi la'akari da cewa kasar ba ta da tekun da za a jibge dakaru ta jirgin ruwa akwai abin da muke kiran shi hostile entry ah. idan ecowas ka ce za a shiga da karfi an gamu da su da karfi domin ka duba niger niger is a landlocked country ba wanda za ka iya ka je ku ships ka je ka saukar da sojojin ka ba ba su da teku ba su da teku hmm. don shi in ecowas sun kai ce kamar za su shiga ba da izinin sojan niger ba an samu mushkila kuma problemin yanda ya zo ai ba ba ba niger ne first country da sun kai ku ba burkina ta yi mali ta yi ba shiga gaba me yasa za ce Nijerin suna su za kai musu hari abin tambaya eh, eh. amma in dai za ka nemi ra'ayina na ce su janye in ya so a duba yanda za ka iya a sasantawa da su har a zo a samu kai magana wato a ci gaba da diplomasiya kenan da diplomasiya ya fi diplomasiya ya fi to idan ba su yadda ba fare ba ba su yadda ba tun dama ECOWAS tana da doka kamar wani bai shiga cikin al'amuran wani gari in dai hali ta zo kamar ECOWAS za ta shiga da karfi ne wannan Sarki Bature san declaration of war wannan ya kawo damuwa kwarai ba samani ana son wannan ya kai ba. A ranar Juma'a shugaba Tinubu ya rubuta wasiƙa ga Majalisar Dattawan Najeriya yana neman amincewar ta kan aiwatar da matsayar da shugabannin ECOWAS suka cimma na amfani da ƙarfin soji kan Nijar inda majalisar ta ƙi amincewa da hakan. Adib Sani ya ce rashin amincewar majalisar ya yi daidai domin yaƙi da Nijar zai iya taɓa tattalin arzikin ƙasashen ECOWAS. talitin najeriya sun ce kamar a kar sojojin najeriya su yi wannan abu i think is the right decision because yaki da niger wato yaki da mali burkina faso da gini kenan ko sun fadi in kuka yi yaki niger wato mu kuma kun taba mu kenan so in ba hankali ba ya iya kawo muna babban fitina a cikin west african sub-region especially batun economy mu already mun ce damuwan da muke ciki duka masarar nan duka because of russian ukraine war nan ne so yanzu war ko fadan da ke abin ganka bayan gidan fa so ya ya ya dame mu kwarai dama gwamnatocin da sojoji ke mulki na mali burkina faso da gini sun gargaɗi ecowas da cewa yaƙi da nijar tamkar shelanta yaƙi ne da su idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana